alati gaban don Allah ina tambaya game da karanta basmala da ake yi kamin karatun fatiha a cikin sallah karanta basmala kayan karatun fatiha a cikin sallah suna ce ta imamu uh, shafi'i imamu shafi'i ya ta akan ana karanta basmala gabanin karatun fatiha ahmadun hanbalin ya ta akan haka amma ban da abu hanifa da malikun anasin shi na ana ke cewa sallaitu halfan nabi wa abi bakarin wa umar wa usmana kulluhum yatad'una bilhamdulillahi rabbil alamin la la yaqra'una bismillahir rahmanir rahim la fi awwal qira'ati wala fi ahiriha tare da hadisi su maluma suke shi na da illa amma dai wannan shi a hujja wanda ka cewa ba a karanta bismillahir rahmanir rahim ga karatun sallah ga fatiha amma sai ga nafila ana yi imamu na malik radiyallahu anhu ya ta akan cewa ga nafila ana yi amma ba a yi ga farilla wannan ya ce assalamu alaikum Allah shi kara ma malam lafiya da imani ma Allah ina kare tabbaya kan tabbayoyi da an ka ɗanyihin da an ka fito saboda yanzu abubuwan kuma wasu na nan na ci gaba da su shi ne cewa hukuncin inshora da ƴan kabu-kabu ke yi a hukuncin inshora ta 'yan kabu-kabu ba ta da komi ijara ce a wannan shu'aibu alaihi salamu shina ce ma Musa inni uridu an unki haka ihdam na tayya hataini ala anta ajurani samaniya hijajin fa in fa in atmamta ashran fa min indika inni uridu an unki haka ihdam na tayya hataini ala anta ajurani samaniya hijajin shekara ma takwas aka yi jinga sai shekara takwas sun kare sannan zai cin jinga tai ko sannan kuma in ya kasance shi na iya zaɓe shi shekara goma in ya shekara goma yan matan su biyu ne ƙaran mata ya babba kyau in ya shekara goma shi da zaɓi amma in shekara takwas zai tubo za a bashi aure za a bashi babba aure ba za a ba shi ƙarama ba ko kuma sai wadda ya kaso shi aure shi ita da aure shi amma shi ko in ya shekara goma shi da zaɓi to bisa ga wannan maluma suka ce duk ijara wadda aka yi yaumiya ko ijara wadda aka yi usbu'iya ko ijara shahariya ko ijara sanawiya ana yi babu komi ana ijara ta shekara guda ana ijara ta wata ana ta sati ana ta yini yini bisa ga wannan maluma sun ka ta akan ana yi babu komi ga ijara dan wannan ijara ce ko da aka kira ta inshora ba inshora ba ce abinda aka ce ma inshora sayan kaddara ba ko sayan kaddara ba ne ko to wannan shari'i gaskiya shi ya kasance a jaye saboda cewa babu kaddara ita kan kaddara akwai ta kuma mutum ya san akwai kaddara kuma imani da kaddara wajibi na amma akwai abin da aka cewa babu da ganganci ko in ka ce babu da ganganci wannan daidai ne babu da ganganci sannan kuma babu zuwa ga wuri mai hadari babu da ganganci babu zuwa ga wuri mai hadari wannan daidai ne amma cewa babu kadara ba daidai bane saboda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yajidu al-abdu halawatal imani hatta yu'mina bilƙadari. qadari khairihi wa sharrihi kulwihi wa murrihi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama amantu wa wa a cikin akawun dinka wannan ƙarin da aka yi bisa ga abin da gare ka ƙarin kuɗi cikin saving account wanda ya sanya kuɗi cikin saving account ya yi haram don kuɗi da ruwa na za a ƙara mishi wani abu idan za ka yi ajiya ka ajiye cikin current account kakka ajiye cikin saving account saving account ƙari akai kuma ka san ana ƙari sannan Allah subhanahu ta'ala ya haramtar da riba riba haramta kitaban wasu natin wa ijma'an sannan bayan wannan kuma maluma dukkanin sun yi ijima'i akan haramcin riba na har a malam abubakar gumi lafa anhu cikin littafi ne radul ashani a cikin littafi ne radul ashani a ko mi a cikin littafi ila ma'anil qur'ani shina cewa qadin aqdal ijma'u ala anna ahiral ummati mukallafun bima kullifa bihi awwaluha qadin aqdal ijma'u ijma'in maluma ya kullu ala anna ahiral ummati akan cewa al'umma ta ƙarshe mukallafin maku kullifa bihi awwaluha an kallafa mata abinda an kallafa ma al'umma ta farko wannan saboda mi saboda masu cewa wai zamani ya zo da haka saboda mi idan baka amshi kuɗin ruwan ba za a a taimaka maka fare da su ko kuma a yi wani aiki na sabo da su don haka gara ka amsa kai sadaka da su ko ba haka suka cewa ba to babu abin za aka ba Allah sai haram inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba shikenan sai ka sa kuɗin ka cikin ruwan banki ka kwasu ruwa sannan ka sadaka da su sannan kuma wane ne ya kwasu ruwan ya sadaka da su ko ga mabukata na a kwaso a basu an kwaso an basu eh akwai wanda an hakwa su kudi an ka ce ga suwan banki na arba muku ba ta samun haka ba iyaka kawai ana labewa ga shari'a don a yaudari shari'a a ce wai ka sa cikin ruwa in ka sa ka samu ruwan ka ɗoka ka yi sadaka da su ko ka yi kaza da su ko ka gina masallaci ko ka gina makaranta alhali duk wanda ka kuɗe da ruwa ya kowa ruwa duk mai kuɗe da ruwa marowaci na kuma shi na mutuwa cikin talauci shi na mutuwa da ruwa eh? wanda Allah ce ka shirya mu faɗa da ni don hakan ga kuɗi da ruwa haram na kadin aqdal ijma'u ala anna ahirar ummati mukallafun bima kullifa bihi awwaluha haka ma na uku mai ce rahimahullahu daga karshe sai ce wa in biyu Allah zalika abin da ke gudi akan wannan qauluhu alaihi salatu wassalamu qauluhu alaihi salatu wassalamu wa in biyu Allah zalika manzo Allah shi na cewa al halalu ma jara ala lisani ila yawmil qiyama al halalu abin da ake kira halal ma jara ala lisani manzo Allah ce duk abin da guda daga harshen ganawa ni ce halal na to halal na ila yawmil qiyama wal haramu ma jara ala lisani ila al qiyama duk kuma abin da harshen ganawa yace haram na haram na harana al-qiyama an kiyaye da wannan to harshen manzo Allah bai hudi cewa kudin ruba kudin ruba haram na ba manzo Allah ya bayani yace la annallahu akila riba wa mukila huko Allah ya amci mai cin kudin riba wa mukila hudun ne a bashi da wanda amshi riba wane ina son in baka dubu ɗari wata ka bayan dubu ɗari da goma ko kuma wane bayan dubu ɗari wata in baka dubu ɗari da goma da a kilo ba da mu kilo ko wani su Allah ya la'ance shi wannan manzo Allah ya faɗi wannan sannan kuma Allah subhanahu wataala ya halatta da ciniki wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba karshe Allah ce wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wani ya riga ka eh shi haram na shi bai amsa in ya amsa ya yi haram in ya ce a bashi loan ya yi haram saboda ribata haramci an gane Allah ya haramta manzo Allah ya haramta kai da kace a baka kaya haram shi wanda ya baka yayi haram na'am kayayyaki na za a baka saye za ka da yarda ka saye in da yarda ka sai kaya kayan da aka sai suwa dubu hamsin da yarda ka sai su dubu saba'in bashi ka biya babu komi wannan kaya ka saye ka yi sai wata ka biya ko sai kai sai shekara ka biya wannan duk abin da aka sai suwa dubu saba'in in ka ce bashi kaka so ne an ka sai sama shi dubu ɗarin daidai ne babu da ba cikin wannan amma ka ba da kuɗi a sai san ma da kuɗi ka ba da kuɗi a ƙara ma kuɗi wannan shi an ka hana an gane wannan ka ba da dubu saba'in in lokaci ya yi an ka shekara guda a baka dubu ɗari ko an kai wata goma a baka dubu ɗari ko an kai wata biyu a baka dubu ɗari in dai kuɗi ka basuwa wannan shi aka ce ma kuɗi da kuɗi wannan haram ne amma ulula ta zama kuɗi wannan ba haram ba ne nawa na shehu abdullahi ko na mujaddadi to sai an kawo shi an an gani in shi kusa mai shi sai shi kawo a diba رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنصبات والمتفلجات واللاتي يغيرن خلق الله الله Allah ya la'anci almutanammisati masu tanammusi masu gyara watan haƙuransu masu gyaran haƙura kamar da abin ka yi da karawa a goge haure a goge haure sosai kila akwai guguhiya a yadda gaggohiya a to a yadda wushirya ko kuma haƙura suna da tsawo a ɗan rage su a rage su a rage su a daidaita su to wannan shi aka ce mata nan musi Allah ya la'ance su Allah ya la'anci almutafallijatu masu gyaran gidan su a gyara gida a gyara gida a gyara ta a daidaita ta a to a shi ta sarka sarka hakan ga haka ma wannan wallati su ne waɗannan yugayyir na masu canza halƙar lahi halitta ta Allah abdullahi ibn mas'ud ya ce Allah shi la'ane ku an ka ce ya zaka Allah ya zaka la'anta so ce to ban la'anta wanda manzo Allah la'anta wanda Allah la'anta na ce Allah shi la'ane su wannan yana game da Usman da wa أمر الصحابة أو دلل الأمة وهو كافر كذا من شك في كفر من شك في تكفيره وهو كافر to ta yi, man duk wanda kafetar da sahabbai wanda kafetar da sahabbai ko yace dukkanin al'umma batattuna saboda mai manzon Allah ce la ta ji taimai ummati ala dalalatin al'umma ta ba ta tattara akan bata ashe al'umma ta manzo suna da isma da rashin bata ma'asumai na daga bata to tunda manzo Allah ce ma'asumai na daga bata in kace bata tuna ka karyata maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan kuma man ka fara sahabata wanda ke sahabbai sun kafirta shi ma ya karyatar da maganar Allah ya karyatar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma abinda annan wanda aka ji ciki wanda ce sahabi kafiri na duk dai ma sun yi ijma'i akan sahabbai dukkanin su musulmi ne haka ne ko ƙur'ani ya tabbatar da musuluncin sahabbai sunna ta manzo mutawatira ta tabbatar da musuluncin sahabbai to wanda ce sahabbai kafirai ne manzo Allah shina cewa duk wanda ce ma wani kafiri wannan in ba kafiri na ba to fakar ba a in dai ka ce ma wani kafiri to kafircin nan wa ƙabba a zai koma ila ahadihima ko zai koma li ahadihima ga gudansu wanda kace ma kafiri in ba kafiri na ba kafirin na dawo ma zai to kace masa sahabi ko kafiri kafirin ne shi ka dawo ma dan tabbas sahabai ba kafirai bane don haka kenan kaga man kafara sahabata wa huwa kafirun man dallala ummata wanda yace al'umma dukkanin su bata cina wa huwa kafirun shi ma kafirina wa kazalika haka nan man shakka wanda kan kokanto fi kafirihi akan kafircin wanda kafirta sahabi shi ma kafiri ne saboda mi watan adil bil kuri kurun yadda da kafirci kafirci ne in kai shakka in kai shakka ga cewa shin kaza kafirci na ko ba kafirci bane shakkan ma kafirci ta ita ma ai dan babu yaqini cikin ta yaqini aka so baka ce ana mu'minu insha Allah sai dai ka ce ana mu'minu qada'an Yeah. an ko lokacin walima ko na maza ko na mata bai da komi ga shari'a babu wannan hadisi bai da inganci in an ka sai da hili a ruhu rashi da hili babu inganci ga wannan hadisi ko kuma kudin hili ba su da albarka babu inganci ga wannan hadisi ta cika idda wa ulatul ahmal a ajaluhunna an yad'ana hamlahunna wa ulatul ahmal mata take wanda kasance masu ciki ne ajaluhunna abinda iddasu an yad'ana hamlahunna su haye cikin su gaba ɗaya